Ashab. Annahu sallallahu alaihi wasallam haram al-jam'a bainal mar'ati wa ammatiha. Maslah. Al-maslahatul mursala. Ang haka da bacida gubbanta. Adonan hanya cita za'i gabata ƙarshen ta baban ta can in gungun ta masa wani abu ta je ta faɗa masa su kulla da gwamnati ta gado Allah za ki mutu ta jikin yari gaba wannan wannan hanya ce ta haɗa abin da rashin kwanciyar hankali. Hmm. Aure aure dama. Don haka su tara su a gidan? Ai wannan babu ne ko kuma ka dawo ga ƴaƴanka suna na aika zanen za su yi zama su tare. Alhaji ne? A'a ba wannan ba wannan ba zaman takewa. To amma zaman takewa ma na aure. Ba zaman takewa da abin nan. Da ai kaga an maka ai ba ta daurin zuwa ba wurin. Kila tun da kan zaga ba ya mutu. Ko da bai mutu ba ai kun haɗu aure da. gaskiya ne matan eh matan ne matan mutum shi kake so ta kawo dangin amma da zarar ka tsako ne yaro ka kawo mata daga dangin kana ɗana ɗana in ka gama yi masa wasa na rana ɗaya to sauran ya gane kuɗin shi kama mafi sauƙi yanzu kawai a shiru ka kama masa kake ka haɗa masa kayan gidi idan kana son ka je ka kayan ka ka je ka girka don kuma za ka iya zuwa ka je ka ɗauki abinci a can ka je ka ɗauki abinci a can sai ka masa usulobi ka nuna masa saboda ka zo lokaci sai sun ga dama za su gama da wuri haka ko in ka gaba a gama da lokaci girka kayan ka kenan ba tare da ka nuna ma sharrin gaba yadda gaba za ta daɗe a haka ita ce za ta ce yanzu ba ka ba kana ɗauka abinci ne ya karya ne da na zo da sun yi mulatanci kada ka zuwa wa ƴaƴanka suna ci in kanin ka kuma ko ɗanka ko menene ɗinka ɗan wanka ko ɗan ya kashe an fashi gefe da kuɗin ah, ya wancan kai baka ne ce ko ya ke gefe ba mana wai hana shi a ranar yin je ɗiban za a jaho masa muna ji muna kallo wayannan abubuwan da ake mutum da wuri gane su wannan me ma kai ka zai nauyi sai dai kan Allah riga ya kaddaro za a haifi wasu amma bacin ran da ke ciki musamman kan shi dawa shi yasa nake kallon shi kai wa'inda ba sai auren nan ba masu dawon nan من ده عائلة هذه أصداب من العلماء وعلى العلماء الأصداب شو علماء الأصداب sha'awar su nake amma dai yanzu kuma mene da sha'awa da rashin sha'awa da ta kare kawai dai wannan hanyar da ta kula mutu Allah ka fallakar حرم الجمع بين المرأة وحمتها والمرأة وحالتها sutun da suke rumai-rumai da auren kamar mahaifiyarka tana aure da ita bana za ka ji sun fafi to di wata rana za ka ji an kaure da ban wa kala innakum idza fa'altum dalika fasa'atum ashamakum dan kun yi haka za ku denke wanda ku حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجوز هذا كدو هذا وانا لكن هنا مقصد كاي إيمان متعن فرقو دفن لي هذا بأم حبيبة فسامو أن نبي سكتي بسلاجي لاباري لك أولي لكم يسر كمك أولي لكم kina so in yi an gaure me shi a ba fanna nufin ne mu rabu ba saboda wacce ta fi cancanta mu yi mu sharaka da ita ta famu an famu an yar uwata ya ga wannan irin su annabi Musa kenan an ba shi annabi ta shi da dan uwa na ma ba shi ashirku fi amri amma mutum yanzu ya sami ko inda ka samu ai baka za ka nuna mutane na je wuri kaza na samu je kai wani abun da wuyan samu rabu ne kawai bai nuna ba ga inda yi bi ga da yi ga da yi samu saboda sabon mugunta yayin da ko ya gaya maka in ba ka ne ba zai zai wahala kai ka samu ko ba ba zai gaya baka ba amma ita tana so wacce take a ce ko menene ce ana ji labari wance musulma tana son kauriyarta a hana ko ni ma ga kan shi na nawi ba da fama da zai ko ta ba ko min ya yi dukkan nan ku kaza kaza ba ta ne bi ake kaga kishin yana da sauki kai ga ko yarinya ce aka tafi mata ka tafi sai ka ji shi tana gaita da ita mun ka shigo ta zo ta kai ka yanzu za ta yi wata munafuka hmm? wanda ba san abin da zai biyo baya ba a ƙarshe dai ta kore ta yarinya nan kamar ɗauke take take yi ba ce ka su take ba yayi ka ta sa ido ga wane ne ta tafi kawai رضيت المرأة بذلك وتعيد ما بعيد ولم يجوز لأن ذلك بريئة إلى القطعة المحرمة كما علل به النبي صلى الله عليه وسلم الوجه السابع عشر أنه حرم نكاح أكثر من أمرين أنا أولا فبدأ لأن ذلك بريئة إلى الجور وتعنى تسع ذلك وقيل العلة فيه أنه بريء إلى كثرة المؤنة وهي وانكشفه المفضية لكي متعني إلى أحدها domin dole in kana da bukata da yawa dole ka nemi albashi da yawa to albashi ba ta in kanta ta ga dole a haɗu da kamuya mai samu ya mu ya wani abu haka ya yi rara sai a ɗauka wani abu haka ya yi kaza sai a wannan wani abu ya halace sai a ɗauka da haka za a wannan da su wa ala takadirai ne bisa kaddara wani ba fahuwa min ba bisan din ba'a'i wa azaha al-arba ya halatta da wudu fa in kana لا يعمل في اجتهاد في, في اجتماعهن كون دا يا كرنشي باب تنبل لشن دالونشي نسكاتو بان حاجته لا تندفع بكاتا سبدا تكوبا كما دونهن كانت المصلحة الإذاعة مصلحة جاوا مفتا على مفتا أرجه من مفسدة الجولي المتوقع Ilmantarwa ta daga maslahan zalunci a ainihin wanda ake sa'a da yi. Karuwar Juhus sabbin ashirin, ta'ala har nama hiddu da ilmautan da ya hana neman mai citta a sarari. Citta harrama zalika ya ɗauka iddo har ya hana wannan a iddan mutuwa wa in kana al marji'u duk da makoma fin qada'iha laysa ila al mar'a mako fin qada'iha laysa ila al mar'a ba karewanta ba ba a matan yake ba fa inna ibahat al khidra qad takunu zari'a ila isti'jal al mar'ati ma ta yi maza maza ta gama iddan inda soyayya ta kansa a ta ko a yi agama bil ijabati wal kadhibi fi qada'i ana iddatihi to a bari ta gama iddan mana shi ne ba ya bari ta gama iddan na'am